Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC da wannan safiyar yau Alhamis uku ga watan Oktoba shekarar 2019 a kan mitoci 19.31.49 da da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma niyya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi yayin da a duniyar gizo ta intanet. za a same mu a yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Shugabannin bangaren 'yan adawa na jam'iyyar Democrat masu rinjaye a majalisar wakilan Amurka sun gargaɗi fadar gwamnati ta White House da su kwanda shirin cewa za a aiko musu da takardun neman su gabatar da takardun da suka shafi hudar shugaba Trump da Ukraine. Hukumomin Japan sun nuna damuwa kan sabon gwajin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi. Yayin da a karan farko cikin shekaru 28 amurka ta buɗe ofishin jikadancinta a Somalia. tsakanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da a Najeriya ake ci gaba da bukukuwan cika shekaru 59 da samun 'yancin kai. Shin yaya rayuwar iyali ta kasance a lokuta da suka shuɗe zuwa yanzu? Ta samu koma baya rayuwar iyali. Ta samu koma baya. Yanzu dinnan ni in ana bi na tam na makaranta ana bi na tam ko wanda ban iya biya ba na yarana. kuma za ku ji cewa rundunar 'yan sandan kaduna da ke arewacin najeriya ta ce ta kammala binciken makarantar nan da aka ga yara ɗaure a cikinta a makon da ya gabata su kuma wanda ake an kama ana binciken su in allah ya da tsakanin yau zuwa gobe za a gudanar da su gaban kotu don yi musu shari'a sannan a yau a maimakon shirin domin iyali za mu kawo muku tattauna ta musamman da masana halayyar dan adam akan tasirin da 'yancin da Najeriya ta samu shekaru 59 a tsarin tafi da rayuwar iyali na yau da kullum. Amma kafin waɗannan duka sai kun sha labaran duniya. jama'a assalamu alaikum shugabannin bangaren 'yan adawa na jam'iyyar democrat masu rinjaye a majalisar wakilan amurka sun gargaɗi fadar gwamnati ta white house da su kwanda shirin cewa za a aiko musu da takaddun neman su gabatar da bayanan da suka shafi hulɗar shugaba trump da ƙasar ukraine a lokacin da wani ɗan jarida ya tambayi trump a wani taron manema labarai shin ko zai miƙa wuya ga wannan bukata ta majalisar wakilan wadda ta kaddamar da bincike da mai yiwa ya kai ga tsige shi sai trump ya ce shi ai ya saba ba su haɗin kai a jiya laraba shugaban kwamitin kula da harkokin tattara bayanan sirri a majalisar wakilan adam schiff ya ce duk wani yunkuri da gwamnatin trump ta yi na kawo cikas a wannan bincike za su kalle shi a matsayin shaidar hana doka ta aikinta ya ce kada mu kuskure a nan shugaban yana so ne ya mayar da wannan batu kan mutumin da ya kwarmata wannan sirri inda yake nuna cewa mutane irin su da suka fito suka bada bayanai irin wannan a ɗauke su a matsayin masu cin amanar ƙasa da leƙen asiri wannan wata dabara ce kawai ta kokarin tsoratar da shaidu da ta da zaune tsaye uh, a ɗaya bangaren kuma a yau alhamis ake sa ran tsohon jakadan amurka na musamman kan ukraine kurt volker da ya ajiye aikinsa a makon da ya shuɗe zai bayyana gaban kwamitocin majalisar domin yin bayani kan irin rawar da ya taka a hulɗar shugaba trump da ukraine ana dai zargin trump da laifin neman taimakon shugaban ukraine zelensky wajen bankaɗo wata badakala da ake zargin ɗan tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden wato hunter biden da aikatawa da nufin samun makamin da zai ɓata sunan biden da ake hasashen da shi zai kara a zaben 2020 a yau alhamis kamfanin dillancin labaran ƙasar koriya ta arewa kcna ya yi ikirarin cewa ƙasar ta yi nasarar gwajin sabon makami mai linzami ƙirar ballistic da ake wa lakabi da slbm wanda za a iya harba shi daga jirgin ruwa mai tafiya ƙarƙashin teku kamfanin dillancin labaran kasar ya fitar da wasu hotuna da suka nuna lokacin da makamin mai linzami yake fitowa daga ruwa a wani abu da ke nuna alamun daga karkashin teku aka cillo shi a hukumomin japan waɗanda suka nuna rashin jin daɗin su sun ce gwajin makamin wanda aka yi a jiya laraba ya sauka ne a wani yankin su taro kone shine ministan tsaron ƙasar ta japan ya ce wannan gwajin makami mai linzami wanda ga dukkan alamu ya faɗo cikin yankin tattalin arzikinmu babbar barazana ce ga tsaron japan kuma saukar wannan makami a wannan yanki abu ne mai matukar haɗari ga jiragen sama da na ruwa da ke sintiri kuma abin damuwa ne idan aka kalle shi ta fuskar matakan kiyaye haɗura da majalisar ɗinkin duniya ta shimfiɗa kuma ya saba wa dokokin kwamitin sulhu na majalisar wannan gwaji dai yana zuwa ne sau'i bayan da koriya ta arewa ta bayyana cewa za ta yi wani zaman tattaunawa kan batun nukiliyanta da amurka a ranar asabar da ke tafe har zuwa yanzu shugaban amurka donald trump bai ce ufan ba kan wannan sabon gwajin makami da koriya arewan ta yi bayan da ta kwashe watanni tana fama da rikita-rikitar siyasa wacce ta sanadin hamɓarar da gwamnatin umar al-bashir gwamnatin wucin gadin ƙasar sudan na neman a cire ƙasar daga jerin sunayen ƙasashen da amurka ta yafa musu rigar masu ɗaukan nauyin ayyukan ta'addanci a cewar jami'an gwamnatin ƙasar cire sunan sudan daga jerin sunayen zai taimaka wa tattalin arzikinta wajen farfadowa wanda ke fuskantar kalubale tun bayan da aka kawar da albashir a watan afrilun da ya gabata wato bayan da aka kwashe watanni ana zanga-zanga a titunan kasar a shekarar 1993 amurka ta saka sudan a jerin kasashe masu goyon bayan ta'addanci kan wasu tuhume-tuhume da aka yi wa gwamnatin tsohon shugaba albashir na mara baya ga ayyukan na ta'addanci sannan amurka ta saka wa ƙasar takunkumi kan zargin goyon bayan kungiyoyin ta'addanci irin su alka'ida hamas da hezbollah labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a karan farko cikin shekaru 28 amurka ta buɗe ofishin jikadancinta a somaliya a jiya laraba aka buɗe uh, sabon ofishin wanda sa ke kasan filin tashin jirage na kasa da kasa da ke magadishi babban birnin kasar jakadin amurka a somalia donald yamamoto ya kwatanta buɗe ofishin jakadancin a matsayin wani muhimmin abu mai ɗimbin tarihi da ke nuna cewa ƙasar ta somalia na ci gaba cikin 'yan shekarun nan sannan wata sanarwa da ofishin jakadancin amurka na somalia ya fitar ya nuna cewa matakin buɗe ofishin zai kuma maido da cikakkiyar hulɗa tsakanin amurka da somaliya Babban daraktan hukumar lafiya ta duniya WHO ya yi kira ga kasashen duniya da su yunkuro a taimakawa yankin Bahamas da guguwar Duran ta daidaita wacce ta haifar da asarar rayuka da dukiyoyi musamman ma ababen more rayuwa. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yi wannan kira ne a wata sanarwa da ya fitar bayan da ya kai ziyara a yankin na Bahamas domin auna girman barnar da guguwar ta yi. a farkon watan da ya gabata guguwar ta duriyan ta sauka a tsibirin da ake kira a abako sannan ta nausa zuwa yankin tsibirin bahamas inda ta kwashe sama da kwanaki biyu tana barna sanarwar ta kara da cewa har yanzu ba a san inda mutum kusan 600 suke ba yayin da aka tabbatar da mutuwar wasu 56 Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. Bincike da dama sun nuna cewa iyali shine ginshikin al'umma a kowane sassa na duniya. inda daga nan ake samar da jama'ar da ke faɗaɗa zuwa anguwanni zuwa ƙananan yankuna da ma jihohi har ta kai ga kafa ƙasa yayin da najeriya take bikin cika shekaru 59 da samun 'yancin kai shin yaya rayuwar iyali ta kasance a lokuta da suka shuɗe zuwa yanzu Ga Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani a wannan rahoto na musamman da ya haɗa mana albarkacin bukukuwan cikar Najeriya shekaru 59. Samar da ingantaccen rayuwa ga iyali ta hanyar ilimi mai nagarta da kiwon lafiya da muhalli da wanzar da adalci da ɗimbin ababen da rayuwar bil'adama ke ginuwa a kansu na daga cikin manyan ginshikan nema wa Najeriya 'yancin kai daga tura mulkin mallaka na ƙasar Burtaniya. sai dai shekaru 61 bayan turawan sun miƙa mulki ga 'yan ƙasa har yanzu magidanta da iyalai na ci gaba da kokawa game da karanci ko kuma rashin waɗancan ababe la'akari da ɗimbin ƙalubalen da iyalai ke ciki a birane da maraya da kuma yankunan karkara a najeriya malam abdulrauf musa magidanci ne ɗan shekaru 62 mai sana'ar hannu wanda ya auren fari shekaru 39 baya kuma ya haifi 'ya'ya goma sha takwas ya yi tsokaci game da makomar rayuwar iyali cikin shekaru 59 na samun 'yancin kan Najeriya. Ba zan iya baka menene 'yancin kai ya kawo ba, domin muna cikin da mu gwarau lokacin da turawan da yanzu. Saboda baka da Allah ta fi tafiya a kan yanzu. Turawan da suka rene mu sun ban mana abubuwan da yanzu ba mu da shi, kuma ba mu samu dawo da shi ba. rayuwar iyalai a najeriya kamar koma baya ta samu koma baya sosai makwa ta samu koma baya rayuwar iyali ta samu koma baya yanzu dinnan ni in ana bi na tam na makaranta ana bi na tam ko wanda ban iya biya ba na yara na yanzu dinnan ina da yaran da na sa a makaranta ban da kuɗin da zan musu inifam sai musu littafi in kai su makarantas kuma sun ci makarantas kaga a nan me zan ce da rayuwar iyali ko yancin kai kaga ban da shi babu babu wani yanci shi kuwa malam muhammad abdu mai shekaru 69 kuma ya kwashe shekaru da dama yana sana'ar gine-gine na cewa. Kwalliyar ma ta biya dai bata biya sosai ba. Ni dai ana fahimta. Tunda a da ka ga har zuwa fa ake a ce an kama dan wane an sa shi a makarantar boko an kamo wancan an sa makarantar yana muna gudu. To yanzu gashi an yi karatun na bokon amma kuma sai ga tafiyar kawai dai ana ta yin ta ne haka a kai. Kana nufin zamantakewar iyalai kamar eh, tafi inganci ba? a tafi inganci gaskiya shugabanni ne suke tafiya da mu su kuma ga yadda ake ta kuka da su tun ba yanzu ba masu kula da lamura da sauran 'yan najeriya ke ɗora alhakin taɓarɓarewar iyali a ƙasar akan shugabannin da suka biyo bayan rukunin farko na magabatan ƙasar irin su ahmad bello sardauna da zik da kuma awolowo to amma farfesa aisha abdul ismail masaniya a fagen kimiyyar siyasa kuma daraktar cibiyar nazarin jinsin bil'adama ta jami'ar bayar kano na cewa dama da za a ba da 'yancin kan an riga an shigo da wani yanayin ilimi da kuma yanayin rayuwa westernization kenan to kuma sai aka cire yanayin karatu da yanayin neman ilimi da muke da shi wanda in na ɗauki daga addinin musulunci da shari'a ita take jan akalar harkar mulki harkar tattalin arziki harkar zamantakewa da duk wasu harkoki amma sai aka zo sai aka kawo wani yanayi wanda sai aka cire ita shari'ar aka cire addini na kowane ma addini aka ajiye shi daga gefe to kaga kuma shi addini ai shi yake seti kowane addinin ne ko na musulunci ko kiristanci ai shi yake seti to an cire sitin A nata bangaren sakataren rashin jihar Kano ta kungiyar mata lauyoyi ta Najeriya barista Amina Umar ta ce ko da yake mata sun yi ilimi kuma sun kai kololuwa a fannin shari'a na Najeriya cikin shekaru hamsin da tara da samun 'yancin kasar. Amma a cewarta wannan ci gaba ne mai kama da na mai haƙar rijiya ta fuskar rayuwar iyali. Idan ka duba misali za ka tabbatar da cewa rayuwar iyali ta shiga wani hali mafi yawan kesis ɗin da ake ko kuma shari'un da ake shari'u ne da suka shafi mata da ƙananan yara mace an tauye mata gado ko kuma ka ga mace ta kawo kara tana koki akan asabtar da ita da ake yi a gidan aurenta sannan ka ga an kawo kesis na yara ƙanana wanda an musu fyaɗe ko kuma yara matasa an musu ciki ko kuma ka ga cases na maza sun daki matansu sun muzanta musu rayuwa sun ci zarafinsu ya kamata a ce a rayuwar iyali duk mun wuce waɗannan abubuwa sai dai malam abdur'uf musa na cewa magidanta da ke zama jagororin iyalai na taka gagarumin rawa wajen dagulewar lissafin rayuwar iyalansu a siyasance misali mun zaɓi mutane waɗanda bai cancanci ma a zaɓe su ba saboda me saboda halin rayuwa da iyali kana da mutumin da ya kamata ka zaɓe shi ka tura shi ci da kai gaba amma bai da karfin da zai ɗauki wani abu ya maka kai kuma kwaɗayi ya sa ka tafi gurin wasu masu abin sun baka kaji ka zaɓa an san ba su cancanta ba amma waɗansu sun ɗauki abubuwan sun yi abu su cancanta ba su burin su su biya bukatunsu na sannan gaba duk abin da zai faru ma ya faru. Duk da iyalai a Najeriya sun kwashe kaso mafi tsauka na waɗannan shekaru hamsin da tara da samun 'yancin kan ƙasar cikin matsalolin talauci da rashin ilimi da fyaɗe da cin zarafin mata da lalacewar zamantakewa. Farfesa Aisha Abdul Ismail ta ce akwai mafita. A gaskiya a nazarinmu idan za a samu a ƙarfafa iyali kowa ya koma ya gyara ba fa gwamnati ce ita kaɗai ba da ni da kai da duk wanda yake saurari dukkanmu muna da hakki kowa ya koma ya gyara muna gyarawa gaba ɗaya al'ummar za ta gyaru abin jira a gani dai shine ko waɗannan ɓangarori za su ɗaura ɗamarar gyara rayuwar iyali daga nan zuwa baɗi lokacin da najeriyar za ta cika shekaru sittin daidai da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari wanda nan gaba kaɗan zai dawo a wani zauren tattauna na musamman kan batun cikar Najeriya shekaru 59 da samun 'yancin kai. Amma kafin nan bari mu je jihar Kaduna, Najeriya. inda rundunar 'yan sandan kaduna da ke arewacin najeriya ta ce ta kammala binciken makarantar nan da aka ga yara daure a cikinta a makon da ya gabata kuma ta riga ta shirya gurfanar da malaman makarantar da ke hannun hukuma ga kotu daga kaduna ga rahoton isa lawal ikra mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar kaduna dsp yakubu sabo abubakar ya ce duk da yake dai gwamnati ta damka yaran a hannun iyayensu tuni akwai yiwuwar hukuma ta gayyato wasu daga cikin irin waɗannan iyaye don zuwa gaban kotu su ba da shaidar abin da suka gani. Wannan yara an mika su hannun gwamnatin jiha kuma su masu mika su hannun iyayensu. Su kuma wanda ake an kama ana binciken su in Allah ya da tsakanin yau zuwa gobe za a gurfanar da su gaban kotu don yi musu shari'a. Wasu sa rai kila ko hukuma za ta ɗauki mataki akan iyayen ganin cewa su suke kai waɗannan yara makaranta alhalin ga abin da ke faruwa. Yanzu ne tsakanin hukuma da iyayen yaran nan eh tsakani da Allah iyayen da suka zo suka tabbatar da cewa suna sane da ana gallaza ma wa'annan yaran lallai su ma za a ɗauka masu laifi ne amma idan uba ya kai ɗansa a koya masa karatu sai wa'ina abubuwan suka fito cewa ba kawai karatun ake koya masa ba ga wasu abubuwa kamar korafin da yaran ke yi ana ma lalata da su ga azabtar da su da ake yi wadda mu kama mun je mun ga yanayin da suke ciki ga manya-manyan tabo na duka a jikinsu ga kuma ɗauri da aka yi musu to kaga wannan in iyayen suka nuna ba su san da wannan abu na faruwa ba mu sai dai mu yi amfani da su a matsayin shaidu idan mun kai wa'annan mutane da ake zargi kotu kowane mataki gwamnatin jihar kaduna ke ɗauka kan yiwuwar bayyanar irin wannan makarantu a jihar ta kaduna hajiya hafsat muhammad baba ita ce kwamishinar kula da harkokin mata da walwalar al'umma a jihar kaduna to yanzu haka dai tana rufe kuma ana gadinta to da mu mun so mu je wajen sai gaskiya aka ce mana kamar mutanen anguwan za su iya taso mana amma dai mun san cewa tana na arufe kuma tana karkashin jami'an tsaro ya maganar yaran da aka kama a ciki to yaran da aka kama dukkan su yanzu ba kuɗi a hannunmu mun riga mun haɗa su da iyayensu sun riga sun tafi gida su kuma waɗanda ba 'yan ƙasa ba kamar wanda suka taho daga burkina faso da cameroon an danka masu immigration na burkina faso din amma shi dan cameroon din daga asibiti akwai 'yan shi da suka zo suka tafi da shi ko gwamnati na da wani tsari akan kula da makarantun addini a jihar kaduna Wannan ce tambayar da na yi wa babban daraktan hukumar kula da harkokin addini a jihar Kaduna Sheikh Muhammad Jamilu Abubakar Albani. Tsarin kafin ma banki gode maka account sai ka zo mu maka rijista idan muka baka fom ka cika kafin mu yadda muna tura mutanen za su je su inspections ma'ana su je su kula su ga yaya wajen ya kamata a ba shi rijista ko bai kamata ba. Wannan tsarin na masallatai na makarantu na allo makarantun islamiyya majami'ai. Amma ita wannan makarantar bata bi wannan tsarin ba Eh babban abin da muke dubawa shine cikin dan lokaci kadan da na bi wannan ofis ɗin muna bincikawa mu ga wa'inda makarantu ne ba sa bin wannan tsarin za mu kafa kwamiti wanda zai zagaya yaya wayar da kansu. Yanzu dai abin jira a gani shine yadda za a kwaranye tsakanin gwamnatin jihar Kaduna da jami'an tsaro da kuma shugabannin wannan makaranta da aka kama bisa zargin tursasa yara da kuma azabtar da su da sunan ladabi. Isa Lawal Ikara muryar amurka daga kaduna a nigeria. Shin yara gobe A gaida Isa Lawal Ikara. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka yanzu agogonmu ya ce karfe ɗaya da minti ashirin na dare a nan birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba. Masu saurari assalamu alaikum barka da kasancewa da ku a wannan lokaci. Yau a wannan tattaunawa za mu duba wato tasiri da shi wannan 'yanci da Najeriya ta samu shekaru 60 ba ɗaya a tsarin tafikar da rayuwar iyali ta yau da kullum. ɗaiɗaikun iyalai na Najeriya a sassa daban-daban na Najeriya. Domin tattauna wannan batu muna tare da masanin halayyar dan adam kuma mai bincike a wannan fanni Dr. Muhammad Hadi Musa sai kuma Hajiya Maryam Ibrahim Hali. Ita ma tana da ilimin ta irin na sanin halayyar dan adam domin nazarin da ta kenan ko kuma fannin da ta karanta kenan. Uwa ce matar gida kuma ga 'yar gwagwarmaya wacce muke cewa ko ake cewa activists. tana kokarin wato kare 'yancin raunana waɗanda suka hada da mata da yara da kuma waɗanda suke raunanan ne a zahiri wato nakasassu ko kuma mutanen da gabansu suka zama ba sa ko wani bangare nasu ba aiki ah, hajiya maryam barka da warhaka jama'a assalamu alaikum zan fara da dr haji musa wai dakta idan aka ce iyali mai ake nufi sannan kuma za mu so kai mana ɗan ƙarin haske wani tasiri 'yancin kan najeriya ya yi ga tsarin iyali a najeriya to uh, mai sauraro dukkanin ginin da ka gani a rayuwa za ka tarar cewa tarin bulalluka ne aka yi musu shiri mai kyau aka jera su tun daga fandisho ko zuwa hawa ɗari ne shine yake gina wannan ginin haka zalika dukkanin al'ummar da ka gani miji da mata ne suka haɗu suka yi aure suka samar da 'ya'ya da wasu gidan miji da mata da 'ya'ya da wani gidan miji da mata da 'ya'ya aka taru aka zama unguwa daga unguwanni aka taru aka zama gari daga gari aka zama jiha shine abin da ya kai aka samu ƙasa to ba in duk al'umma da ka gani tari ne wato na ɗaiɗaikun iyalai shi yasa dukkanin abin da za ka yi tattauna a rayuwar duniya ba za ka iya gujewa tattauna tasirin da duk abin da ya je ya zo akan iyali ba shi yasa ko menene za ka kalla in kana son zaman lafiya a cikin al'umma to abin da ya fi cancanta shine ka duba ka ga zaman lafiya a cikin iyali waɗannan abubuwan da kake gina al'umma da su shine miji da mata da 'ya'yansu to in suka inganta al'umma ta inganta idan aka samu matsala kuma ga baki. ɗayan al'umma da dukkanin janibobinta na tsaro da samar da dukkan wani abu na jin daɗin rayuwa ba zai yi tasiri ba to wannan shine abin da ka zuwa wannan tattaunawar cewa daga lokacin da aka sami 'yancin kai zuwa yau wani irin tasiri wani 'yanci kai ya samu wani irin gata ya samu a dunkule ko a takaice zan ce an sami wasu gaɓoɓi da wasu lokuta waɗanda hukumomi a hukumance suka yi kokarin samar da wani abu wanda zai kawo kyakkyawan tafiya ta iyali ya inganta rayuwar iyali ya yi ta al misali an sami family support program wato wasu lokuta da matayen shugabannin kasa suka samar da hukuma don ta kalli iyali ta kuma kalli menene matsalolinsu kuma wacce wanne irin gudunmawa za ta iya ba iyali kai tsaye ko kuma wannan gwamnatin za ta ba eh, iyali kai tsaye wurin rage raɗaɗin talauci da zafin rayuwa da wasu abubuwa makamantan wannan saboda haka wannan kokari an yi shi lokuta daban-daban a lokacin gwamnatoci daban-daban da sunaye kala-kala dukkanin sabon da suke kokarin yi shine samar da yadda za a inganta iyali su samu saukin rayuwa su samu saukin kayan masarufi su samu saukin yin tarbiyya kuma a samu saukin zaman lafiya ba tare da an sami zalunci tsakanin miji da mata ba. To Hajiya Maryam kin ji abin da Dr. Hadi Musa yake cewa an yi tsare-tsare tun da Najeriya nan ta kafu a matsayin ta Najeriya shekaru sittin ba ɗaya don tallafawa iyalai. Kuma ma a bayanansa sun nuna cewa iyalan nan fa su ne ginshikan wato kafuwar al'umma din. Wai tun da ke mace ce waɗannan tsare-tsare sun yi tasiri a wato rayuwar iyalai ko kuma dai a'a ya abin yake eh, ko shakka babu za mu iya cewa wannan tsare-tsare sun yi tasiri a rayuwar iyalai don zan iya tunawa ina ga lokacin ni da na fara tasowa ana ga na san wannan better life for ko ebuluman ne na matar shugaban kasa for rural women ah, na matar shugaban kasa ah, ibrahim babangida a wannan lokacin ko Eh, to ina ganin to tun a lokacin na san wannan programs ne ko tsare-tsaren da ke kokarin ganin cewa su nuna wa mata na karkara yadda za su tashi su nemi na kansu nuna wa mata na karkara yadda ya dace muhimmancin zuwa asibiti domin kiwon lafiya suna mata na karkara muhimmancin zuwa a neman ilimi da dai sauransu na haka ba za mu ce ba shi da tasiri ba ko shaka babu wannan ya samu tasiri akan inganta rayuwar iyali. To idan muka ɗauki su waɗannan shekaru 60 ɗin babu ɗaya hamsin da tara nan da Najeriya samu 'yanci yaya tasirinsu yake akan rayuwar iyalai? yau eh, ko shaka babu ya nuna da akwai tasiri mai karfi saboda idan ka duba a zamanin da an ka duba harkar ilimi zaka ga cewa misali tun da ni mace ce zan fi ba da karfi wajen harkar mata za ga cewa a da ilimin mace ana ganin kamar wani ilimi ne wanda yake ba shi da mahimmanci amma yanzu za ka ga cewa daga wannan lokacin shekara a hamsin da wani abu dinnan zuwa sittin za ga cewa an samu mata da dama ana ba su ilimi sun samu horo mai kyau sun zama wasu abu a rayuwa hatta kai ga mata suna iya zuwa su je su kama su riƙe wasu madafan iko kenan a dama da su a harkar mulki a najeriya sannan za ka ga cewa an samu 'yancin mata yanzu za ka ga mace tana da 'yanci da ta sai fili ta sai gida ta gina tana da yanci da ta duk wata kadara take da bukata tana da yanci ta fita ta duk aikin da take so babu wani bambance bambance wanda a wancan zamanin da akwai shi kafin samun yancin kai yanzu ko ba mun sami yancin kai ana ta famar samu kullum abin kara kyau yake yana kara armashi sannan akwai magana na kamar harka kiwon lafiya zaka ga a zamanin da zaka ga mata da dama ana kokari ga asibitocin na kokari ake mace in tana da ciki ta je asibiti a duba ta in ba ta da lafiya ta je asibiti a duba ta to amma a yanzu mata sun zama kamar kansu ya waye mace da zarar ta gabata da ta samu ciki to tunanin ta na ta je asibiti ne ta je a yi mata awo mace da zarar ta gabata da lafiya kokarin ta ta kai danta asibiti ko ta je asibiti ta kai kanta ko ma ta kai mijinta asibiti kaga gani haka ba za mu ce ba a samu a ci gaba ba gaskiya To Madalla a gaida Mahmud Kwari da bakinsa sai a biyo mu cikin shirin mu na hantsi domin ci gaban wannan tattaunawa ta musamman. Ga Mahmud Lalo ya dawo da takaitattun labaran duniya. shugabannin bangaren 'yan adawa na jam'iyyar democrat masu rinjaye a majalisar wakilan amurka sun gargaɗi fadar gwamnati ta white house da su kwanda shirin cewa za a aiko musu da takaddun neman su gabatar da bayanan da suka shafi hulɗar shugaba trump da ƙasar ukraine a lokacin da wani dan jarida ya tambayi trump a wani taron manema labarai shin ko zai miƙa wuya ga wannan bukata ta majalisar wakilai wadda ta kaddamar da bincike da mai yiwa ya kai ga tsige shi sai trump ya ce shi dama ai ya saba ba da haɗin kai a yau alhamis kamfanin dillancin labaran ƙasar koriya ta arewa kcna ya yi ikirarin cewa ƙasar ta yi nasarar gwajin sabon makami mai linzami kirar ballistic da ake wa lakabi da slbm a takaice wanda za a iya harba shi daga jirgin ruwa mai tafiya a ƙarƙashin teku kamfanin dillancin labaran kasar ya fitar da wasu hotuna da suka nuna lokacin da makami mai linzami yake fitowa daga ruwa a wani abu da ke nuna alamu daga karkashin teku aka cillo shi hukumomin japan waɗanda suka nuna rashin jin daɗin su sun ce gwajin makamin wanda aka yi a jiya laraba ya sauka ne a wani yankin su bayan ta kwashe watanni tana fama da rikita-rikita siyasa wacce ta yi sanadin haɓar da gwamnatin umar albashir gwamnatin wucin gadin ƙasar sudan na neman a cire ƙasar daga jerin sunayen ƙasashe da amurka ta yafa musu rigar masu ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci a cewar jami'an gwamnatin ƙasar cire sudan daga jerin sunayen zai taimaka wa tattalin arzikinta wajen farfadowa wanda yake fuskantar kalubale tun bayan da aka kawar da albashir a watan afrilun da ya gabata wato bayan da aka kwashe watanni ana zanga-zanga a titunan kasar a shekarar 1993 amurka ta saka sudan a jerin kasashe masu goyon bayan ta'addanci kan wasu tuhume-tuhume da aka yi wa gwamnatin tsohon shugaba albashir na mara baya ga ayyukan ta'addanci. masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin a wannan lokaci amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai sidi da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau ni zahra aminu fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sai mun haɗu a shirinmu na hantsi. Afrique. Le monde aujourd'hui.